Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. baki Ali Beşir'in Beşir'in zona baki Ali Beşir'in Beşir'in zona baki Ali Beşir'in Beşir'in soyayya Sayaki Abba Ummina Duk sun yarda mu ranar auren mu na soyayya I'm sorry. bakon da muka sake rakawa ya dawo wannan bakon muna jin daɗin dawowar shi <laughs> yau an yi maka hannun ka mai sanda fulani sun ce wai ku ba ku da wani labari ne sai na fulani saboda haka yau ba wani labarin ba Fulatan nan da za ba mu to ai kin san da yake fulani yanzu su sun riga sun zama karni na 21 <laughs> yauwa tun da ce ko na 21 ba sa so sabili da haka mun daga musu kafa to shikenan to haka da da muka ji waka ce ta komanda komanda amma na waƙoƙi a wannan karan eh bako mm. da ya gabata wakilin mubaraka ta mana hira da shi muka yi alkawarin cewa za mu karasa wannan hira da suka yi yau to zuwa an jima za mu ji karashin wannan tattaunawa da suka yi da kwamanda na waƙoƙi. Kwamandan waƙoƙi eh, sosai <laughs> Kwamandan waƙoƙi to kafin mu kai ga haka muna da dimbin gaishe-gaishe. Yusuf makon da ya gabata muka ba da labarai guda uku eh. sai kuma muka kafa a shafin mu na sada zumunta muka ce idan suka je wannan shafin muna so mu ji wanne ne ya fi ba su dariya to an rubuto sosai an rubuto da dama bila adadin hmm. akan wadanda to za mu za mu karanto ya waɗanda hannuwanmu ya kai <laughs> gare su da kuma waɗanda suka aiko da saƙonni ta shafinmu na sada zumunta facebook hausa To kafin mu kai ga haka bari mu mika gaiso fata alheri ga Alhaji Hamza Abubakar ma da wakin Katsina da Alhaji Sani Abdulwahab Kayinji da Alhaji Sale mai wake sabon fegi sai kuma ba gudu farin dutse dukansu a jihar Niger. To kamar yadda muka bayyana eh, ku da kuka aiko da sakonni abu sa'ad ya aiko da sako yake cewa Allah kai mu mako mai zuwa domin na shafe shekara da shekaru ina sauraron shirin abar ya huce sabili da haka zan saurara in ji labarin da ya fi ba da dariya shi ko ibrahim ango butalen ya ce kai duniya akwai labari akwai mutane kala-kala aminu adamu malam maduri ya ce labarin dan fulani marowacin nan shine ya fi ba da dariya hafsat usman hafizo malam madoriko cewa ta yi labarin dan fulani shine ya fi ban dariya sosai da fatan alheri gare ku duka to aikin ga shi kuma a grace wannan usman abdullahi taka lafiya eh. cewa yayi a halin gaskiya na fi jin daɗin labarin bakun latanin nan watan shi shi ya fi bashi dariya <laughs> sannan Umar Bakal Magarya Kitari ya ce labarin talaka mai barin baki gaskiya shi ya yafi bashi <laughs> dariya. Sani ɗayi Tudun Iya ya ce hakika labarin bafin latinin nan ya fi bani dariya don haka a bari ya huce ko huta lafiya. Shi kuma Abubakar Sa'ad cewa ya gaskiya labarin talakan nan da soja. a wajen mai shayi ya fi ban dariya. <laughs> to sai gaishe gaishen fata alheri ga ma'abota wannan shirin isa bakadikin waya sudan da jibrin usman na basa sai kuma abdulrashid jola musa gwadabawa muna miƙa gaisuwa a bari huce zuwa ga ya'u ashiru da aminu Aminu La. sai sani mai lange-lange ya wuri da mubarak ɗan azumi bage sai Muhammad Sani Darazo da Musa Muhammad Muhammad da Ibrahim Ango butilin da Sani Muhammad Umar sai baba gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ibrahim Ibrahim Fawul da Badaru Abdulrazak Roni. Gaisuwa fata alheri zuwa ga Mahmud Abubakar Abba da Saminu Maimai Gadan Kunsa'al Tafawa Balewa sai Umaru Mai Talata da Tijjani Babani Makka da Abubakar Alasan Kusharki. daga karshe gaisuwa zuwa ga Mohammed Salis waɗannan dukan gaishe-gaishe mutane da suka aika mana da sakonni a ƙarƙashin shirin a bari huce a shafinmu na sada zumunta Facebook. kai ma na ga ka da yawa. lallai na ɗebo da yawa a nan. Eh. Ah, da farko zan fara mika sakon gaisuwa a bari ya huce zuwa ga wani ma'abocin sauraron wannan shiri kuma Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda da ke kasuwar bacci a nan garin Kaduna. Mm. Da fatar kuma Allah ya raya abin da aka samu don matar shi ta haifi ɗa namiji. To, to, Allah ya mishi albarka. Amin, amin. Sannan kuma za mu mika saƙon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Yarima mai azara tudun Saibu mm. a jihar Kaduna. Mm. Wanda ya ce yana gaida amaryarsa to amma ban ji ya ce fa yana gaida uwar gidan ba. To, ni ina gaida uwar gidan ne. To, to, shi ke da lallai <laughs> <laughs> to sai kuma sakon a bari ya huce zuwa ga Aliyu Umar Murtala Muhammad Hafsat Usman Hafislo Malam Maduri hmm. Muhammad Asahame Sahamau Sahamau kai kai kai wannan suna ai lallai <laughs> dan wata kasa ce haka lallai kan ina ganin Asamau hmm. sai kuma Usmani Adamu da Isa Bakaniken waya a Sadam Dauda Hudu Nunguru Salisu Abubakar da Rabiu Yahuza sai Ibrahim A. Ibrahim. Kana da kuma S. Miko S. Miko. Da kuma Abdullahi Hamza da Abubakar Abdulkarim Kana da Mu'azzam Gama. Sai Muhammad Jamil Hassan. Gaisuwar a bari huce kuma zuwa ga Murtala Sani da Babani Basko Azare. Laminu Montari Usman Mai Riga Makosh Tagalibi da kuma Akilu Aliyu Usman. da kuma Prince Emmanuel Matthias sai Usman na Buhari DDM da Abdu Abdu, Jamilu Lame sai kuma Rabi B. Alka da kuma Ayuba Musa, sai Usaini Ali Muhammad da kuma Jibrin Umar Nabasa. sai Yusuf Salele da kuma Ahmad Rufa'i. To, da fatan dukansu sun ji an kuma wayi gari lafiya. Ban so su so na hakika, son uba ga 'ya'yan sun صبابك وراح استيني فل فل فريق bayanin da aka ta yayatawa a shafukan sada zumunta na fataka da ake da kudi jama'a a Najeriya. To mutane ne da suka zika suka zika eh. sai suka rika sada wani ya zauna ya lissafi ya bari in eh. Yace eh, bari in tambaye ka Yusu ya ce Yusu kai alhaji Dr. Baban Nanatu mm. idan aka baka ko kuma kasata. To lalle haka fa yace. <laughs> Dan wa zai baka? <laughs> To gaskiya eh, <laughs> ka wannan da sai sata. Gaskiya babu. Suka ce idan aka baka ko kuma ka saci naira biliyan ɗaya dan sai na san ba wanda zai baka ah, wani biliyan ɗaya. Ya ce idan aka baka ko kuma ka saci biliyan ɗaya. Eh. Kuma aka ce ka kashe naira miliyan ɗaya duk wata. miliyan fa eh. miliyan ɗaya duk wata duk wata kawai in yi ce fa ne in ci abin da ka yi ka dai tabbata ka kashe miliyan ɗaya duk wata duk wata to suka ce in ka saci miliyan ɗayan nan za ka shafa tsawon shekaru 88 kana kashewa. Wato, wato ko yau aka haife ka wato kamar eh, jariri. Jariri. Ya tashi. Suna na tuma ai sun tsufa eh, a wannan batu. kwarai kuwa. To aka ce za ka shafa shekaru 88 kana kashe naira miliyan ɗaya miliyan ɗaya kowane wata. Kowane wata. Baka gama wannan biliyan da ka ba. dan sata aka ce eh, ko an baka eh, ko ka sata eh, to ni ba wanda zai baka sai dai ka sata dan dai ai ba wanda zai kyauta biliyan ba wanda zai baka kyauta biliyan ɗaya gaskiya babu shi ba kuma wani aikin da zaka yi na gwamnati kana ma'aikacin gwamnati ko da wani mukami ka rike a gwamnati a siyasance ko kuma wani mukami da za a baka biliyan ɗaya bayan ka gama. To ai ba ma a Najeriya ba Grace ko a nan Amurka ai bai yiwuwa a ce mutum ya tashi da biliyan ɗaya. Da biliyan ɗaya don kai wani aiki. Don kai aiki bai yiwuwa. To sai waɗannan masu nazari suka nazarta suka ce a wata wato watanni goma sha biyu wato shekara ɗaya kenan. Eh. Za ka kashe miliyan goma sha biyu. Kwarai da ka kashe ko miliyan ɗaya kowane wata. Eh. Kana an kai a cikin shekaru goma za ka kashe miliyan ɗari da ashirin. A cikin shekaru ashirin. 240. A cikin shekaru 40. 480. A cikin shekaru 80. 960. Wato a cikin shekaru 80 ma baka kashe biliyan Ban kashe biliyan ɗaya ba. To, tausan suka yi tambaya suka ce, to, mu ma wannan tambayan za mu kafa ta don eh, eh, eh, kowa ya ba mu ansa. Suka ce tambaya ita ce, me zai sa ɗan siyasa ɗaya mai hankali, suka ce mai mm. kai ɗaya, amma an ce mai hankali. Suka ce me zai sa ɗan siyasa ɗaya mai kai ɗaya bisa ga mm. cewa su. ko kuma ma'aikacin gwamnati eh. zai tara biliyoyin nerori haka suka ce kai shekaru nawa ne suke gani za su yi a doron ƙasa ne to sai suka yi matashiya suka ce mu gyara Najeriya mu bar kowane irin nau'in sata kwarai da gaske to kaji eh, abin da yake tashi a shafukan zumunta <laughs> sada zumunta <laughs> to Allah ya kyauta <laughs> to da wannan gagarumar ishara ko kuma me zan ce to ai lallai dai kan wannan matashiya eh to bari mu gayyaci wannan bakon namu da yake jira wato Komanda. Eh, Komanda. Komanda eh. ga fili ga mai doki. Akwai hip hop din da ne wanda na sama suna yafe shi. Amshin shi ne. ta bari ta bari sai ka yafe ta ya bari ya bari sai ka yafe sa diyarka tana a cikin soyayya ta fada farkon yan bula an ba ta giyar soyayya ta sha ta bugu wani afka mata ta yi cikin shege ka guje ta ka kore ta gida ka rasa yasa wannan <laughs> eh, yana gaskiya wannan yana na yi shi ne a gaskiya ina aika sako ne ga wa iyayen irin iyayen da ƴaƴansu za su shiga cikin wani hali sai su kori ƴaƴan a maimakon su jawo su a jiki su ba su shawara su dinga nuna musu har su dinga musu addu'a har Allah ubangiji ya shirye su sai kaga an kori yaro maimakon yaron ya daina abin da yake sai kaga ya harzuka ya zama wani abin da ma ba a taba tunani ba haka yayi yawa ne a cikin al'ummar gaskiya abin ya so yayi kusan yayi yawan yayi yawa a cikin al'umma shi ya sa ni kuma na hango hakan nake faɗakarwa nake tura ma irin wa'annan iyayen saƙon. duk da kin san ita hanya waka hanya ce ta sadar da saƙo ga wanda baka iya kaiwa wurin sa kai magana da shi banda saƙon soyayya da wannan saƙo da ka isar wani irin saƙonni kake isarwa a waƙoƙinka eh to gaskiya ina itar da sakonni ne haka irin nuna mutane haka yadda za su riƙe danƙon soyayya da inda za su dinga furta kalamai a junansu wato ma'aurata ko kuma masoya da dama mafi yawan mawaka za ka lokacin da suka fara ko su sami kyara daga iyayensu ko abokan da suke ma'amala da su shin da ka fara ka sami kyara ko ko kai ya zama ka da sauki a gaskiya na samu da yawa wanda ma bamu gama samu ba saboda eh, wasu daga cikin yan uwana suna ganin ya za a ci na bar aikin soja na kuma ya zo na ce zan koma harkan waka suna ganin kamar cewa na zama dan iska ko kuma wani abu a'a ni wallahi ban yi wani dan lalacewa ba komi na yi ne kawai dan in dinga isar da sako ga mutanen da bana iya magana da su da ka samu waɗannan kalubalen ya kai ka daure ka ci gaba to gaskiya abu ne wanda dai akwai wahalan daurewa a cikin sa saboda wasu da dama ma za su yi kamar suna kyaman ka haka wasu suna dinga maganganu haka kamar irin ma ka kauce kamar yawanci irin maganganun da suke sai ake kamar ma na fita musulunci haka akan waka akan waka wanda wasu daga yan uwa su kuma sun fahimce ni yan uwana har suna turo min sakon gaisuwa da Allah ya taimake ni sa in ci gaba wani irin alfanu aka samu dan kan yanzu sun ce wannan harka akai kawo wuta hmm. shin ya kawo maka wuta a gaskiya kawo wuta don ana kai kan harkan samun ka ya kawo huta ka je ka samu kuɗi da yawa ah, a ba samu kuɗi da yawa ai kuɗi baya yawa <laughs> eh yana kan kawowa dai gaskiya saboda abu ne wanda gaskiya ya fara samun karbuwa da mutane da dama sun yi downloading ta harkar social media da muka watsa a irin YouTube channel mu da sauransu me babban burin ka harkar da gaskiya ni babban buri na shine in canza yanayin waƙe-waƙe da na ga sauran wasu mawaƙa suna yi kamar yanzu kina ganin cewa sauran mawaƙa sun fita daga cikin al'adan Hausa ma sun koma suna yin wasu al'adu na Turawa suna faɗan wasu batsa watsa da sauransu to in kika kula yawanci waƙoƙi na duka babu irin wa'annan abubuwan ni dai ina yi ne kawai dai in sirtar da sako komanda kenan a hirarsa da wakilin mu baraka bashir daga kanan na dawo harkar waka ana ta na kamar stranger a'a wannan ai dan gari ne an muke mu ni style sabon rapid dole ina harbawa kamar bindiga ina sokewa kamar allura ina haskawa kamar fitila ina hada su fada aini da sakin rigima Ni har na fara hawaye tun kafin <laughs> da barin kya daga ka fara. Ni <laughs> in zan sami yadda nake so na fi son kaki dariya. ka bari har sai na gaba <laughs> bada labarin sannan ki dariya. Ya ga gadi har na fara hawaye tun ma ka fara dan kai kake ban dariya da na kalle ka sai bushe da dariya. To aikin san wannan labarin a wani aminin mu ne mai sauraron eh, wannan shiri namu a yaushe eh. a alhaji salisu lawal kerau eh. wanda yake aiki a ma'aikatar ilimi ta jihar katsina kuma kwanakin bakin san ya kawo mana ziyara nan kwarai da gaske to shine aiko mana da wannan labarin yake cewa shi wannan labarin ba wai labari aka bashi ba labari ne ya faru zahiri eh zahiri to tsakanin ne da ba To, wannan ba ba harka Fulani da bare ne Yawwa eh <laughs> to. Yau an daga musu gaba. Eh, an daga musu kama. <laughs> Ya ce to kin san da yake akwai tangarin abin na a tsakanin su tsakanin eh, wasa tsakanin eh, ba banife da kuma baka eh To wannan dai baka tsanan yana zaune ne a garin Kurfi a karamar mm. hukumar Kurfi da ke nan a jihar Katsina. Eh. Akwai wani gari da shi ga naune kenan. Eh kwarai da gaske. Kwarai <laughs> da gaske ai. A garin ana ce mishi Barkiya mm. a nan karamar hukumar ta Kurfi. Eh. To nan suke zaune wannan banufan ya kwashe tsawon shekaru a wannan gari. to shi akwai baka tsane kullum zai zo ya dinga damun ba nufan nan mm. da cewar kai kana damun mu kai bawan mu ne kai kaza kai kaza <laughs> eh? ka tashi ka koma garin ku eh <laughs> kullum dai haka yake ma baka tsanan nan ba nufan nan ba nufan dai sai ya ce to ni ne ubangidanku ba ka san ga yanda aka yi ga yanda aka yi da mm, saurakin su mm. to har dai ta kai da ta kai ranan nan sai ba nufe zai yi tafiya zai tafi bida sai shi baka tsine ce to in ka je ka kawo mana kuli kuli ka kawo mana tsaraba ai ko dai bidda da zaka ai sai kwaraba kuli kuli lallai kuwa <laughs> to ai ina mai tabbatar miki mutumin lafai ne kai ba da ba eh, mutumin eh. lafai ne da ya je lafai da zai dawo sai ya yo guzurin kuli mm. ya zo da wannan kulin mai dan karan daɗi ah, ana ma magana ai ko yanzu gobe gobe ka tuna mu gobe zan kawo to lallai ko zan ko tuna miki kulin lafai <laughs> <laughs> To, shi ba nufe ya dawo sai kawai ranar nan ba katsina ya zo sai ga kai ka dawo komi baka kama mutane ba ma daga garin naku sai ci aiko na zo da tsaraba to zan kawo tsaraban nan kuwa. Mm-hmm. To ranar nan ko sai ya ɗauko kulin nan sai ya zo ya kawo musu majalisa ana zaune dukansu sai aka zaune ana cin kuli. Eh. kai baka tsina nan da kake damun ba nufan nan kullum eh. da ka ci kuli ka ci kuli ka ci kuli sai can kawai sai ka ɗaga kai sai ka ce wai kai wai ana gona gyaɗa a Niger kuwa. <laughs> Da me aka kuli-kuli? Eh, wai akwai gona gyaɗa a Niger? <laughs> Wai shi saboda ya ga... <laughs> Shi santi. Eh, wai saboda ya ga wai Niger wai gaba ɗaya cikin duwatsu take. kenan kuwa. Eh. sai kuwa kawai ana gwada a kwanan kuli kwarai kuwa sai suka ce mishi eh wani ana gyada dutse ai eh, ana eh, gyada dutse ana kuma kuli kulin dutse eh, <laughs> to batun daga ranar ko ya yi eh, maganin shi. Ya maganin shi to tun daga ranar sai ce to shi nan yanzu ba zai ƙara damun ba nufi ba. Akwai wani satin da muka bada katina muka mun taba bada labarin makareci ya ta kuri a mota eh. yana kaza yana kaza to wannan mako kuma sai muka samu labarin makareta guda biyu. Wane ne sarkin ƙarya? A ganin ka wane ne sarkin ƙarya? To waɗansu ne mai labarin nan ya ba su suna Lado da Tanko. Aka ce Lado yana zaune a kusa da abokinsa Tanko. Sai Ladan ya ce kai duniya akwai abun mamaki sai abokin da shi tanko ya ce menene ya faru ne lado mm. sai ladan ya ce wai ina zaune ne kusa da wata kwata mm. sai na ga wata mace mai ciki ta zo tana tsallakawa sai na ji dan cikin nata yana cewa ina kwana baba ah, ah. <laughs> <laughs> <laughs> wai sai matar nan ta lura dan cikin nata ya gaishe ni sai ta dube ni sai ta ce min kai kama da babansa ne shi yasa yake gaishe ka <laughs> sai ta kwanta ya ji haka ya ce ya ce to wannan yana neman ya kure ni kenan sai ce hmm ai wannan ma ba abun mamaki ba ne eh. <laughs> ai ni da ka ga abin da na gani da ba za ka ce komi ba sai lado ya ce ya ce menene wani abu ne eh. sai tankon ya ce muka shiga mota daga kaduna za mu kano ashe tun daga fita mu kaduna sai direba motan ya rasu <laughs> daga fita mu kaduna sai direba motan ya rasu mu kuma ba mu sani ba mota na muna ta tafiya <laughs> shikenan sai da muka zo Kano da muka zo Kano sai muka shiga gidan mai za a sha mai eh. sai ka san a Najeriya a eh. gidan mai akwai masu sa mai ba irin kamar nan bane da kai eh. za ka shiga ka sha mai da kanka to shikenan sai da aka shiga gidan mai sai aka juyo aka zo wurin direba a tambaye shi na nawa ne za a zuba sai aka ga ashe direban namu ya dade da mutuwa har ma ya tandare <laughs> direba ya mutu tun daga fitan mu Kaduna direba ya mutu a mota na suna ta tafiya eh, direba ya mace. Wai suna wai suna wani wai shi wai Zubairu. Sai da lado ya kare shi. Ya kalle ya Allah ya gama shi ce wallahi tallahi ƙarya kake. to shi bai tunanin shi ya yi karya ba. To da yaro mai gaina wanda ya kamata uban shi a ciki eh. da wanda wanda direban motar da ya mutu tun daga Kaduna har suka zo Kano ba san ya mutu ba wanne ne ya fi karya. <laughs> To masu saurare za ku iya gazayawa. Shafin mu na Facebook. Sai ku ba mu naku ra'ayin. <laughs> Wane ne ya fi karya? Da labarin makarantar nan za mu dabarci nan yanzu a madadin. Yusuf Aliyu Harande. <laughs> Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce. <laughs> Da alheri. Ka gane ka gane ko eh ido ne maso mazoraci ka gane ko eh a ido ne mazoraci ka gane ko eh ka gane ka gane ko eh black diamond ka gane ko eh ka gane ka gane ko eh? Soya, ka gane ko ZK Zamani ka gane ko Jaguar ka Mido Black Star matan sun Akube Babala soja Remani Skinny Poe Shadow ka Inuwa kenan <laughs> ai duk sun gane kowa ya gane ya yi. Eh? taule